roƙon Allah ya ba mu dacewa, muna roƙon Allah ya ƙara mana falala daga cikin falalolinsa, muna roƙon Allah ya kare mu ya taimake mu, muna roƙon Allah ya gafarta mana kurakuranmu, muna roƙon Allah ya karɓi addu'o'inmu na alkhairi, muna roƙon Allah ya mana jagoranci akan karanta wannan littafi mu karanta shi karantarwar da za ta amfani bayan Allah. Thank you. bashi mutum ya zo ya ce matsala ta same shi amma tabbas zai yana da hanyar samu amma wannan abin da zai samu din ba yanzu ba sai ɗaukon biyu ka bani bashin naira dubu ɗari ko bashin naira dubu hamsin ko bashin naira dubu ashirin in wannan kuɗin nawa ya zo ina tsammanin insha Allah zai zo ranar kaza ga watan kaza zan dawo maka da wannan kuɗi da na karɓa bashi Zai a rubuta to me yi don Allah iya abin da ya bayar haka yake sa zuciya a dawo masa da shi ba tare da ya ƙara ko naira ɗaya ba wannan shi ne wanda bai cire ba ba amma wanda ya ƙara ko naira ɗaya ne a kai wannan mutum ya cire ba kuma ko da kaya ne a shago ana sai da shi naira ɗari biyar kuɗi a hannu wanda zai saya bashi sai wata ya ƙare ya kawo kuɗin sai aka ce masa naira ɗari biyar da naira goma aka ƙara naira goma don saboda shi na su sai ƙarshen wata wannan ƙarin naira goma riba ake ce masa to da makamantar irin wannan haramun ne a addinin musulunci mutum ya ba da kaya da farashi biyu a ce in kuɗi a hannu ne naira dubu biyu in bashi ne dubu biyu da ɗari biyu ƙarin wannan ɗari biyun haramun ne a musulunci kuɗi ɗaya ne yake lizimtar kadara ɗaya in ma ko sai baɗi ne naira dubu biyu ne in ma yanzu yanzu za a biya naira dubu biyu ne to wannan shi ne ciniki na musulunci ko yanzu za a biya kuɗin abin ya zamo dubu biyu za a biya amma ko sai baɗi yanzu za a biya har yanzu kuma ya zamo dubu biyun ne ba ƙari kar dan karin za a samu watannin shekara guda nan gaba a ƙara ko kwabo ko kwabo aka ƙara wanda ya ci wannan kuɗin ya ci masifa a lahira saboda haka Allah ya ce allazina ya'kuluna riba wa'annan da suke cin riba la yaqumuna ba za su iya tashi mun kuburihim daga kaburburan su ba illa kama yaqumu allazi yatakabbaduhu shaytanu min almas sai kamar yadda wanda aljanu suke doke shi in ya tashi ya fadi in ya tashi ya faɗi in ya tashi yayi yi taga taga taga taga tafiya ta kasa ɗorewa sai rijib ya faɗi to haka masu cin riba za su tashi a lahira suna tashi suna faɗuwa saboda abin da suka ci na riba ya girma a cikinsu cikin ya zama kamar girman randa a gaba babban randa haka za ga cikin mutum ya girma in ya tashi sai cikin ya rinjaye sai ya faɗi illa kama ya ƙumun lazi ya takabbaɗu shaitanu min almas sai kamar yadda wanda aljan yake doke shi yana faɗuwa yana tashi haka mai riba zai tashi zalika abin da ya sa haka bi annahum domin su a duniya kalu sun ce inna malbai umisilin riba ai saye misalin saye da sayarwa misalin riba ne in ka sayo in kana da kuɗi ka je ka sayo kadara ta naira dubu hamsin ai ba za ka kasa cin dubu eh, abinan dubu hudu ko dubu biyar a jiki ba a jikin wannan dubu hamsin din ba za ka kasa cin dubu biyu ko dubu uku ko dubu biyar a cikin wannan dubu hamsin din ba haka suke lissafawa to haka in ka ba da bashin dubu hamsin ma dan an ƙara ma dubu biyar mai ya laifi sai suka daidaita abu suka ce ai kamar ka ɗauki kuɗinka ka sai kadara ne mai sayan kadarar a wurin ka dole ya baka riba to haka in ka ɗauki kuɗi ka bai wa mutum ya gama amfaninsa da su lokacin da zai dawo maka da su dole ya maka ƙari sai suka yi misali da wannan Allah ya ce a'a wa halallahu al-bai'a Allah ya halatta saye da sayarwa wa harrama riba amma ya haramta riba duk wanda zai bada ko kadara ce yadda ake sayanta yanzu haka zai bada bashinta ko da sai baɗi za a biya shi na'am to tun da ya saya a wurin wancan ya biya daga baya kuma sai wani ya saya ba riba dubu ɗaya ba ko dubu nawa ya ƙara masa halattinsa ce hmm. ah, to me yasa tun da duk kai ne mai kaya da ni da Allah ramma za mu siya dan me sai ni zaka sayarwa ba zaka sayarwa Allah ramma ba sai ka sayar min Allah ramma ma in yace yana so shi ma ka sayar masa to ya ne za ku tsare bana karatu ba gaskiya to menene ya abin yake kamar yaya ba halar bane a musulunci wannan ba halar bane a musulunci me kaya so ake ya ajiye duk wanda zai zo ya zo kansa direct ya saya kawai ba sai wani ya zo ya saya sannan wancan kuma ya saya a wurin wancan gaskiya ba halar sai wanda ya saya din kuma ya dawo mun da shi in sake saye in bai bukata irin wancan ya zo mu sake sayar masa wannan ha'inci ne haramun da ya musulunci ba daidai bane duk irin dabarar da muka yi muka boye laifi fa Allah sai ya gane laifi ne ba mu da wani wayo wanda za mu yi shi ko dabara wacce za mu yi ta Allah bai gane ta ba ba don haka bane Allah ya tsine wa Yahudawa an hada su yin suran asabar sai suka koma gefe suka tona dam sai suka yi wa ruwan hanya ake tafiya daga kogi zuwa dam ɗinsu sai su tare in ya gama zuwa an ce kan su yi suran asabar to ran juma'a za su je su tona wannan ramin in ruwa ya gangara rafinsu ya je ya cika to ya tafi da kifin in sun toshe in sun zo sun ɗiba ran asabar ai ba a inda aka hana su suka ɗiba a dabararsu ai ba a kogin da aka hana su suka ɗiba ba a rafin su ne da ba wancan na wancan nasu ne wannan kuma na Allah ne <laughs> ah, haka suke da yi bala wato rafin su daban na Allah daban to saboda haka wallahi bai gida irin wannan kasuwancin ma ba halal bane a wurin musulunci ya kamata bayin Allah su nemi hanya ta halali yadda in ka ci da iyalinka za ka samu cikakken lada in ka ci da iyayenka za ka samu cikakken lada in kai sadaka za ka samu cikakken lada in kai kyauta za ka samu cikakken lada in ka sadar da zumunta ka samu lada mai yawa saboda me duk hanyar neman ka ta halarci baka hada da haram da halar su zo ba ka yadda halarta zo amma haram ta tsaya can ba ruwanka da ita to ɗaya ɗaya ne yanzu a cikin bayin Allah ana samu amma su ne ‘yan kaɗan a cikin bayin Allah. Don haka sayyidul bashar, sallallahu alaihi wasallam, shugaban halittar Allah baki ɗaya, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce, "Za ja a sai ya cuce ka ko ta hanyar aiki sana'a wanda kake ganin dan uwanka ahli nan ne sai ya cuce ka ko ta hanyar aikin karfi kamar aiki a gona sai ka sa mutum abinda ka sashin ba shi zai yi ba sai ya karbi kuɗin ya kashe ku dawo kuna zazzagawa kuma bai kare aikin ba in gini ne babu mamaki sai an yi abin da in an yi shi ba inganci ba ne don saboda aikin ya kare da wuri a karɓar kuɗinka. In buga bulo ɗin ne sai an samu ba a sa masa simintin da zai iya ɗaukar nauyin gini ba. Don saboda a buga masu yawa a samu kuɗi da yawa. Ba albarka ake nema ba yawan abu yau wai ake nema. In abu yana da yawa bai da albarka ina amfanin ba da amfanin ku? Saboda haka, ba man jawa kun duk wanda wa'azi ya zo masa fantaha sai ya hannu daga cin riba falahu ma salafa wato wa abin fantaha ya hannu falahu ma salafa to abin da ya karba a baya nasa ne Allah in ya so ya gafarta masa Allah in ya so ya azartar da shi falahu ma salafa abin da ya karba a baya nasa ne wa amruhu ila Allah al'amarinsa yana wajen Allah in kana abin an kabule mau'izati in ya zamanto yana karban wa'azi da ya ji wa'azin da yana yin wannan irin cinikin sai ya daina da yana ba da irin wannan bashin sai ya daina fantaha ya hadu wasadaka abin wasadakan niyyata sannan ya kyautata niyya akan cewa zuwa gaba duk wanda ya baiwa bashin naira dubu ɗari dubu ɗarin kawai zai dawo masa da shi ba za a kara masa koko ba duk wanda zai sai kaya a wurinsa yadda wanda zai saya yanzu ya bada kuɗi zai za a sallamar masa wanda ya zo ba da kuɗin ba ma haka za a sallamar masa sai Allah maɗaukaci ya ce duk wanda ya yi haka a abin nan fantaha ya hannu hu ma sanafa abin da ya wuce nasa ne wa amruhu ila al'amarinsa yana ga Allah wa man ada wanda ya dawo ya ci gaba da karɓar kuɗin riba bayan ya ji wa'azi ulaika ashabun nar wa'annan sune yan wuta wa man ada fa ulaika ashabun nar wanda ya dawo ya ci gaba da karban wannan kudin riba to wannan sune yan abokan zaman gidan wuta wanda ya bayar dan wuta ne wanda ya karba ma dan wuta ne wanda ya karbi kudin riba dan wuta ne wanda ya bayar ma dan wuta ne annabi ya ce laifin riba kamar dinare ɗaya na riba da mutum zai karɓa a wurin wani zunubin da za a rubuta masa gara ya zina da uwarsa so saba'in ya yi zina da uwarsa so saba'in wanda ya haka laifinsa bai kai wanda ya ci dinare ɗaya na riba ba masifa ne wannan ko ba masifa ba to don haka aka ce ulaika sahabun nar wayannan masu yayyan wuta ne kuma a wutar za su ma gaba ɗayan su da mai karba da mai bayarwa na'am sai Allah ya ce Na'am. Allah ya ce, Yamhaƙullahun riba, Allah yana danƙewa dukiyar da ake kawo ta ta hanyar riba, me ita ba zai ga tana ƙaruwa ba, domin ko ta ƙaru Allah zai sa asara fiye da samun da aka yi ya abu a cikin dukiya. Wa yurbi sadaqat amma Allah yana ƙara sadakoki wanda ya ɗau dukiyarsa don neman yardar Allah ya bayar sadaka. Allah yana ninka ladanta daga ɗaya zuwa goma, wani Allah yana ninka ladanta daga ɗaya zuwa ɗari bakwai. wani daga ɗaya zuwa ninkin da ya wuce ɗari bakwai Allah ya ce wallahu za iku liman ya sha. Allah yana ninka ladan sadaka ga wanda ya so fiye da ɗari bakwai, amma banda wanda yake tada riba. Wallahu la hibu kulla kafarin, Allah baya son duk wanda yake kafiri ba. Wai shi ne wa rufin sadaka yana ƙara dukiyar sadaka daga ɗaya har zuwa ɗari bakwai. Wallahu la hibu kulla kafarin asim. Allah baya son dukkan kafiri mai yawan zunubi to kaga yana nuna karban kuɗin riba haramun ne har ba yana kai mutum zuwa ga kafirci in yace daidai ne haramun ne mutum ya karba amma in yace halal ne daidai ne kamar ka sai kaya ka ci riba ne ya zama kafiri wallahu la yuhibbu kulla kafarin Allah baya son dukkan kafiri asimin mai yawan zunubi wanda yake ganin riba ba komai bace sai Allah ya ce sai ya ware mutanen ƙwarai wanda masifar zaman gidan wuta ba za ta riske su ba sai Allah ya ce Allah innal ladina amanu wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka kyawawa suwaye mala abdurrahman ne wanda sun ba da ribar suna jiran a kawo musu tare da wannan ƙarin ranan da suka ji wa'azi sai suka ce to wa na dama dubu ɗari ka karɓa akan za ka kawo dubu ɗari da ashirin da biyar to ɗari da da dubu biyar ɗin an bar maka ita, ka kawo iya dubu ɗari shi ne halar ɗinmu. biyar ɗin haramun ɗincin mu ce, daga yau mun daina karɓar irinta. <laughs> In suna da yawa sai shekar ya ce, to yanzu wajen dubu ɗari biyu ne fa, in kama su fa, ka bar banza, sai ka karɓe. To kuma wani za sake karɓa ba za ka hana shi ba. Daga nan sai a mutu ba a tuba ba. Amma in aka ji tsoron Allah, illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka kyawawa wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atawuz zakata suka bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim akwai ladan su mai girma a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yazanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba a lahira Allah ya sa mu cikin su na'am amwali maza da mata wa zaru ma baqiya min riba ku bar abin da ya shaura na riba in ka ita kullaha ku ji tsoron Allah ya na amanu taqullaha ya ku da kuka imani ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku bar abin da ya shaura na daga wannan riba in kuntum mu'minina in kun kasance ku masu imani ne daga ranar da ka ji wa'azi kuma ka baiwa wancan naira dubu ɗari zai kama dubu ɗari da ashirin da biyar wancan ma ka bashi dubu ɗari biyu zai kawo maka dubu ɗari biyu da arba'in da biyar haka duk ka kakkasa wa mutane ranar da ka ji wa'azi kuma ga ranar kawowa wancan kuɗi ya yi kusa to duk wanda ya kawo sai ka karɓi iya na halabbinka iya wanda yake ƙari ne na riba sai ka ce ka bar masa baka bukata daga yau ka daina karɓa alhaji da ya sa ah, mun ji wa'azi amma za mu ci gaba da taimaka muku da in mun baku kuna jujjuyawa ne kuna dan samun ribar da za ku ci da iyalinku to ba za mu daina bayarwa ba amma wannan ƙarin mun daina Allah madaukaki ya ce in dai kun kasance ku masu imani ne haka ya kamata ku yi kar ku ci gaba da karɓa ci gaba da karɓar yana hana imani wanda ya mutu bai da imani ana hana shi shiga aljanna saboda haka gara kar ai asara ai tanadi tun daga nan duniya annabi yana cewa ad-dunya mazara'atul akhirah duniya ita ce gonar lahira masu noman rani zuwa suke su yi kautu su yi haro su yi meye a jika ƙasa a zo a sa maka iri a zo a zuba ruwa ya jika a ci gaba da tsincewa ciyawa ana zubarwa ana barin mai kyau ana kawowa taki ana tare nan wannan amfani in kama ce har sai kaga ta yi ya'ya har ya nuna yana rinjaya ta tana faɗi. Kai ya samu ko haka kawai ya samu. to wallahi lahira ma ba ta samuwa sai an yi aiki yadda kaga masu noman ranar nan suna shan wahala cikin su samu yadda ka kaga masu noman damana suna shan wahala su da samu da kaka to haka ɗawainiyar duniya take har a je zaman barzaku a zanna ranar da za a busar kaho a tashi a yi wa mutane biya da aikin da suka yi a duniya ran nan ne za ka ga abin da ka girba ran nan ne za ka ga abin da ka aikata a duniya maganganun ka guda nawa ne masu kyau kuma nawa ne munana nawa ne na alkhairi nawa ne na sharri aikinka guda nawa ne na alkhairi nawa ne na sharri taku da kai zuwa da kafarka zuwa wurin alkhairi taku nawa aka samu a rayuwarka a duniya zuwa wurin sharri taku nawa ka taka dubawa daga idonka me ka gani na alkhairi guda nawa ka gani nawa ka gani na sharri kunnanka me ka ji na alkhairi me ka ji na sharri duk a ranar za a yi bincike a total a bauta a biya kowa a biya shi aikin da ya yi har wasu zai mamaki bala'in da suka tsinka a duniya ya yi yawa za su ce ma ni hazal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha me yasa wannan littafi namu bai rage ƙananan aiki ba har manya ya rage ba sai da ya kiyaye komai da komai Allah ya ce wa duma a amilu hadira sun samu duk abin da suka aikata gashi a rubuce ba guda ɗaya da aka rage ba a rage ma lada da ƙwayar zarra ba ba a ƙara ma zunubi daidai da ƙwayar zarra ba abin da ka samu abin da ka aikata ne Allah ya ce wa Allah ya salli insani illa ma sa'a ba abin da dan adam zai samu sai abin da ya aikata a duniya wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma aikin nan da ya aikata da sanni zai ga wannan aikin ko yana so ko baya so ko in ya ganshi zai yi farin ciki za a nuna masa. ko in ya ganshi zai bakin ciki za a nuna masa da zai yi kuka hawayensa ya kare jini ya ci gaba da zuwa jinin ma ya kare ba za a kasa nuna masa aikinsa ba ashe ba abin da ya dace da mu sai mu tashi mu yi aiki Allah mai girma ɗaukaka ya ce Allah maɗaukaci ya ce fa'in ta fa'alu, in ba ku aikata abin da aka umarce ku na cewa ku daina karɓar riba ba, in ma kun bayar ku karɓi iya na halal ɗin naku ku bar na haram ɗin kar ku karɓa, in ba ku aikata haka ba, fa zanu bi harbin min Allah an muku izini ku yaƙi Allah in za ku iya. Akwai wanda yake da makamin da zai iya yaƙar Allah? To aka ce in dai ba ku hannu ba, an muku izini ku yaƙi Allah da manzansa. in za ku biya? Wato yana nuna mai karɓan kuɗin riba yaƙi yake da Allah, mai karɓan kuɗin riba yaƙi yake da manzan Allah, kuma an ce masa kana san Allah zai ce, ah, shi ne Ubangijinmu, kana san manzan Allah, ai shi ne manzanmu, amma ka ce yaƙansa. Allah ya ce yaƙar Allah da manzansa kake in kana karɓan kuɗin riba. Allah maɗaukaci ya ce, eh, wa in tubtum, in kuka tuba, falakum ru'usu amwalikum to uwar kuɗi ita ce taku iya uwar kuɗi ita ce taka ƙarin ba naka bane sai wani ya zo ya ce alhaji ga mota za a sayar min ne miliyan hudu za a sayar min ita a bani miliyan ɗaya ina da miliyan uku a hannu sai kace to zuwa nawa za a dawo mana da wannan miliyan ɗaya sai ya ce za a dawo da ita abinan wata uku sai ka ce to shi kenan za a dawo mana da miliyan ɗaya da dubu talatin kowane wata za ta tara mana dubu goma yi kowane wata miliyan ɗaya za ta tara mana dubu goma in an yi dubu wata talatin za a dawo mana da miliyan ɗaya da dubu talatin kenan wani ma dubu sittin zai ce zai ce miliyan ɗaya a wata uku ai za ta tara dubu sittin saboda haka za ka dawo mana da dubu <laughs> miliyan ɗaya da dubu sittin Ranan da ya ji wa'azi sai aka ce to abin da yake nasa iya miliyan ɗayan wannan ƙarin dubu sittin ɗin da ya ce a masa ya batta inda ya yi imani da alƙur'ani daga ranar da ya yi kaɗi iya nasa ɗin nan ya bar wanda ba nasan ba Allah ya rubuta shi zai sa mala'iku su rubuta shi daga cikin waɗanda suka karɓi wazin alƙur'ani suka yi imani idan ya bari abin da ake so in kana yi in ka ji ka bari in dai aikin na sharri ne shi kenan ko kuma sake kake sai aka karanta aikin alkhairi sai ka dage ka ƙara ƙwazo nan ma ka ƙara imani da alƙur'ani ka ƙara aikin alkhairi to wannan abin da ake so da mu kenan la tazlimuna kar ku cuci waɗanda kuke ba su bashi wala tuzlamun kuma kar a cuce ku kar ka ba da miliyan guda a ce ai dubu ɗari tara ne alhaji a rage dubu ɗari kar ai haka kamar yadda aka ce kai karka ƙara musu komai su ma kar su rage maka komai shine la da wala tuzlamun kar ku zalimta kar a zalunce ku yadda kuka bayar haka za a ba ku kar ku ƙara wannan shine wanda ya haka yayi imani da alqur'ani to me ba da bashi kam jama'a menene amfaninsa menene morewarsa amfaninsa ya taimaka wa musulmi bawan Allah ya ɗan sauƙaƙa masa rayuwa, ko da ta kwana biyu ce, ko da ta sati guda ce, ko da ta wata guda ce, wannan bashi da ya bayar, ai ya sauƙaƙa wa wannan ɗin rayuwa, abin da yake so ya sayo, da bai je da kuɗin ba, ba zai sayo kamar wannan ba, kuma sayowa wannan kaya da yawa, yana da masu saye da yawa, ko kuma za a samu shi mutum yana da wata ɗabi'a. Ya je ya samu kaya jingim a shago, ko ba za a masa sauki ba ya fi zuwa wajen amma ka ka can ɗaya can ɗaya ko za a masa sauki zai ka kewaye ka wuce to wanda ya bada bashi aka zo aka cika shago bai taimaka ba ya taimaka to wannan shi ne ladansa a wurin Allah ba wai dan zai samu karuwa a duniya ba dan zai samu karuwa a lahira Allah zai zai sa mala'iku su rubuta ka taimakawa wa da dan uwanka da bashin kuɗi kaza ya je ya yi hidima iri kaza ya dawo maka da kuɗinka mala'iku za su ce Allah ya ce mu karanta maka albarka Allah ya ce Allah ya maka albarka ka samu ribar da take mai yawa ko baka samu ba to wannan shine amfanin bada bashi shine amfanin bada jingina kamar yadda za mu samu ayar jingina a gaba sai Allah ya ce muna harkan nan shekara da shekaru da ni da malam ah, ah, Abdulrahman da malam Zakariya to ni sai je na karɓi kaya a wurin malam Abdulrahman aka yi wata biyu ban kawo kuɗin ba har wata uku ban kawo kuɗin ba amma fa dama shi baya ƙari ba tsakani da Allah yake bada sai da kayansa amma ni kuma sai ban kawo kuɗin har a wata biyu ba har wata uku ban kawo ba amma da kariya shiru ko sati ko sati kuma zan zo ya balas ya sake karɓan wani kayan ni kuma shiru to kunya ta turke ni ni din gaba ɗaya jari ya karye in zo in yi bayani ba ina ga da nauyi <laughs> ban zo na yi bayani ba sai Allah ya ce to wa in kana zu usratin in wanda kuka bashi bashi ya zamo mai tsananin talauci ne jarinsa ya karye fa naziratun ila maisara ku saurara masa har zuwa lokacin da zai samu ya kawo ya biya kar a kuntata masa kar a rika jifansa da magana har yana buya a idan mutane har baya iya shigowa cikin mutane ya hira da mutane saboda bashi da ake binsa kar a kuntata masa fanadiratun ila maisara ku shaurara masa zuwa ga dan wadatuwarsa yadda zai zo ya kawo wannan bashi da ake bin sa ba tare da an kuntata masa ba ba tare da an muzanta shi ba ba tare da an bata masa rai ba wa an tasaddaku kuma wallahi ku ba da sadakar wannan dukiyar khairul lakum shine yafi alkhairi a gare ku ran nan sai da Abdulrahman ya zo sai ka ah ni eh, na mala Abulkarimi ne mala zakariya bana na ganin kuna zuwa tare ce to gaskiya ina ga kaman fa dan shiga cikin wani hali ne sai kace je kai yanzu ka kira shi kaman mu sayar maka abin da za a sayar ki ko za ka yi kawai sai aka zo aka kira ni muka zo ga riga ka ga bukanan ciniki duk mun zo abin tare a gaban ka sai kace to yanzu abin da za a yi mala ya ba ka kudin nan mana nace ai abubuwa da gashi gashi gashi sai kace to Allah ya shaida na bar maka abin da yake ya fi sabilillah yanzu kuma na nawa za a baka don Allah wanda ya maka haka in dai mutum ɗan arziki ne ya sace cutar wannan mutum ko kudin sai ya yarba ka dauka ka kawo masa har gida ba Ka gaba a sake kullar ciniki kuma a sake kin kawo ba ko sai aka ce wa an tasaddaku khairul lakum ku ba su sadakar abin da kuke bin su bashin ku ce kun yafe musu shi yafi alkhairi a gare ku in kun kuntum ta'lamuna inda kun san ladan da yake karkashin wannan harka da kun yi ta da kun san ladan da yake karkashin wannan yafiyar da kun yafe da kun san afuwa da take cikin wannan da Allah zai muku akan laifin da kuka aikata a duniya ran lahira ya muku afuwa da kun yi irin wannan afuwar a duniya irin wannan afuwar tana sa kai ma Allah ya ma afuwa a lahira sai Allah ya ce yawma Allah subhanahu wa ta'ala yana tsoratar da mu wani ini wanda ba wani ini a ƙarshensa. Ini ne wanda babu wani ini a ƙarshensa, shi ne inin ƙarshe a rayuwar duniya gaba ɗaya. Allah ya ce, Wata ku ji tsoron yauman wani ini, turja'una wanda za a mai da ku fihi a cikinsa ilallahi zuwa ga Allah, ku ji tsoron wani ini da za a mai da ku zuwa ga Allah a cikin wannan inin. Ku ji tsoron wani ini wanda za a mai da ku zuwa ga Allah mazanku da matanku, yaranku da ku, masu mulkin ku, da waɗanda ake mulka, da masu dukiya, da fakirai, da masu lafiya, da majinyata, duk irin rayuwar da aka yi a duniya ba a haɗa muke da irin wayannan abubuwa ba wani lafiya garau wani ba lafiya wani lafiya rabi jinya rabi wani lafiya kashi hudu jinya kashi ɗaya a cikin an kasa kashi biyar wani kuma jinya ce kashi biyar lafiyar kashi ɗaya wallahi wani lafiyarsa da za a ɗauko a sawa mai lafiya garau a matsayin yadda yake jin shi mai lafiya ne aka ɗauko aka sawa mai lafiya garau sai ya ji nan shi ba yadda yake shi ko ya saba kullun a jinyar yake ranan da ya ji dama dama sai ya ji kaman garau yake amma da za a je likita ya gwada sai ya ce yana da jinya iri kaza yana da jinya iri kaza wani ko shi bai da ko iri daya garau haka yake lafiya in ka ga wani abu ya same ce kaman irin mura ko dan wani ciwon kai amma wani in aka je aka auna da kwamfuta ta nuna jinyar da take jikinsa sai ka tsorata na ga mutumin da wani kaya ya fito a cikinsa ya kai girman kankara. Allah in zai tafiya haka yake rungumar abin yana tafiya da shi in ya zanna sai ya sauke shi akan cinyarsa in ya bude ya nuna masa gaban ka ya faɗi kuma yana ci yana sha yana barci <laughs> Me lafiya garau in bai bauta wa Allah ba yayi butulci ko bai yi ba wallahi yayi butulci Me lafiya garau in bai yi wa Allah godiya ba yayi butulci ko bai yi ba wallahi yayi butulci ko mun talauci wallahi wani da za a nuna masa jinyar a nuna maka jinyarsa a nuna ma tarin dukiyarsa a ce a baka a tsora ma jinyarsa a ɗauko dukiyarsa a baka ba za ka yarda ka karɓi dukiyar ba haka ne ko ba haka ba ne haka ne wani Allah ya tara ma dukiya amma ba da lafiya wani kuma yana da lafiya yana da dukiya yana da ƴaƴa yana da ilimi ga mulki kai wala Allah ya kare mar komai yadda na faɗa ɗin nan wallahi wani haka yake in ka ɗauko wani alƙur'anin yana yana da amawalinsa ya ya jahuni da za ka karanta masa ayoyin ƙur'ani duk sai ya fassara ma mai sarki ne yana da ilimin ƙur'ani ko bai da shi sannan kuma za ka samu yana da ‘ya'ya wa'yansu ministoci su waye su manya-manya a soja ya masa baiwa wata nan ko bai masa ba in an ji an buɗe akawun ɗinsa sai a ji duk shekara yana ba da zakar miliyan goma a dukiyarsa ta ce ta ta kansa ya masa wannan ya masa alkhairi ko bai barwa in wannan ya mutu ya je lahira ya shiga wuta ya yi butulci Allah ne haka ta same shi ko ba butulci ba ya yi butulci ne da yadda Allah ya masa wannan baiwa shi kuma ya rike addinin Allah tsakaninsa da Allah wallahi a duniya yana aljannar firdausi irin ta duniya kuma a lahira sai ya shiga aljannar firdausi irin ta lahira zaka samu ko motarsa AC ce in ka fito baka ka zo gona toyi wuta ta iska tana kawo ma dumin wuta haka zaka ji duniya kuma gidansa ma haka ne kuma ofis ɗinsa ma haka ne amma kuma baya bautawa Allah sai ya zama duniyarsa ita ce aljannarsa kawai in ya je lahira kuma dan wuta ne wani kuma ga waɗannan abubuwa kuma ga da'a ga Allah wani yadda yake sallan nafila a duk wannan baiwar da Allah ya masa kai talaka ma baka iyawa to aljannar firdaus in an ganshi kuma sai kai mamaki dan ya ji dadi a duniya babu sai ya ji dadi a duniya ya je aljannar firdaus da rahmar Allah to haka muna roƙon Allah Allah ka taimake mu da gane alqur'ani abinda ka umarta mu aiki Allah ka taimake mu da aikatawa abin da aka ce mu bari in muna yi Allah ka sa mu bari cikin gaggawa in ba ma yi Allah ka sa tanga ta tsoronka mai ƙarfi wanda za ta hana mu aikata wannan mummunan aikin sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce na'am summa tuwaffa kullu nafsin sannan a cikawa kowace rai ma kasabat abin da ta aikata wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su da komai ba bi na kasai hasanatin wajen tauyewar wato abin da kyakkyawan aiki aw ziyadatu sayi'atin ko kuma ƙarin mummunan aiki kamar kai aikin lada goma mala'iku su rubuta ma tara su rage ɗaya ba sa yi kamar kai aikin zunubi tara mala'iku su cike ɗayan don ya zama goma ba sa yi iya abin da kai shi za ka samu lada na yi riga na bayyana mana wannan ayar ƙur'ani ta yi bayani aikin lada guda ɗaya goma ake rubuta shi aikin lada guda ɗaya goma ake rubuta shi aikin zunubi ne guda ɗaya ɗaya ake rubuta shi ba ƙari to saboda haka lalle ne sun matu wa kullu nafsin ma kasabat wa hula la mu, sai Allah maɗaukaci ya ce para abu wai abawayka kaira Allah ya saka ma da kai da mahaifanka wannan aya ya bayin Allah ba mai tsawonta a cikin ayoyin alqur'ani kun ji tun dadewa mala abdurrahman yake ta karanta har yanzu ta kare ku to saboda abinda ka dauki haƙoƙi ne tana nuna haƙoƙi ne abinda Allah yake so mu zanna lafiya a duniya kan na cuci wani kar wani ya cuce ni kar ka cuce ni kan na cuce ka abinda ake so kenan ya zamo na tsara mutuncin ka tsara rawa ya zamo ina son ka kai ma kana so na ya zamo ina ma addu'ar alkhairi kai ma kana mu in zamo ina maka addu'ar Allah ya tsare ka daga sharri kai ma kana yi mu kaga in muna yi wa juna haka wani ya cuci wani a dukiya wani ba zai cuci wani a dukiya ba in muna yin haka wani ya cuci wani a jini har ya zubi da jinin wani ba zai zubi da jinin wani ba in ya mun yarda da haka wani ya zubi da mutuncin wani ba zai zubi da mutuncin wani ba kaga ba zai zina da matar wani ba ba zai zina da yar wani ba ba zai zina da uwar wani ba ba zai zina da kanwar wani ba ba zai zina da yar wani ba dan duk matar da kai zina da ita a duniya ɗayan bisa waɗannan abin da na faɗa ne ko ma dai yar wani ce ko kuma in ya mutu ba fa to yar uwar wa'yansu ce, ko kuma uwar wa'yansu ce, ko kuma yar wa'yansu ce, ko kuma yar wa'yansu ce, duk wadda kai zinar ita ba haka ta faɗo a sama ba. To kaga in ya baka so a yi da iyarka, ba za ka yi da iyar wani ba, in baka so a yi da mahaifiyarka, ba za ka yi da mahaifiyar wani ba, in baka so a yi da matarka, ba za ka yi da matar wani ba, in baka so a yi da matar ɗanka, matar eh, ɗanka, ba za ka yi da matar ɗan wani ba. Wato kenan duk abin da za mu tsare za mu tsare shi don kariyar kanmu da kanmu yadda Allah ya ce mana in mun yi haka mun yi kariya to wannan kuma abin da ya shafi dukiya ne sai Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku da kuka imani idza bidai ne, in za ku yi bashi a tsakaninku da bashi wato ina so in karɓi kuɗi a wurin Malam Abdulrahman daga nan zuwa rana kaza ga watan kaza zan dawo da wannan kuɗin Allah maɗaukaki ya ce, abin ila ajalin musamma zuwa wani ajali sananne, ai ma'alumin lokaci sananne, akwai lokacin da ba sananne ba, eh akwai. Kamar yaya, kamar Malam Usman don Allah ban dubu biyar kafin Aliyu ya dawo. In dawo ba, Aliyu nan ina da tabbas zai dawo azare ko ɗana ne? Tana yi wasu hatsari ya mutu. To ba a cewa don zuwan wani, a bashi. ba a yarda ba sai dai ka ce daga nan zuwa rana kaza ranar za ta zo ko ya za a yi ranar za ta zo ko ba ta zo ba to abin da ake so kenan karkace ba ni bashi ila kudumi zaidin zuwa zaidi ya dawo don bai dawo ba sai dai ba ni bashi zuwa ranar kaza ga watan kaza zan dawo da shi to anan ma ba cewa aka ce da kai da mai karɓar bashin ku yi haka ku bi ku gama ba sai aka ce A abin fakatu buhu in dai zuwa ajali sananne ne to ku rubuta shi a yi a rubuce a takarda wal yakatub bainakum katibun bil adali da kai mai bada bashi da kai mai karbar bashi to a samu sakatare a tsakaninku wanda zai rubuta bashin nan nawa ne an bashin na dubu kaza ne kuma wane shi ya bada bashin kuma wane shi ya karbi bashin kuma ranar kaza ga watan kaza ya ce zai dawo da bashin ga mai bayarwa ga mai karɓa ga mai rubutu magana ta ƙare sai ba da bashi a musulunci ko akwai shaura akwai shaura sai Allah maɗaukaci ya ce mai rubutun nan ya zamo adali ba kowane kawai don ya iya rubutu kenan sai ya rubuta muku ba a'a ya zamo a zuciyarsa akwai adalci adalci shine tsoron Allah adalci shine yin abu yadda Allah ya suke so a yi shi sai aka ce wala ya aba katibun an ya katuba, sakatare karyace ba zai rubuta ba, kama allamahullahu, wato kamar yadda Allah ya sanar da shi yadda ake yin rubutu, sai aka ce to, wane ka zo kai mana rubutu, ni wane zan karɓi bashi na dubu kaza a wurin wane, ranan kaza ga watan kaza zan dawo masa da kuɗin, sai ka rubuta ni wane na karɓi bashin kaza. a wurin wane na dubu kaza akan ranan kaza ga watan kaza zan dawo da wannan bashin mai rubutu shine wane mai bada kuɗi shine wane mai karɓan kuɗin shine wane shaidu kuma sai aka ce sai an kawo shaida ba shi kenan dan an samu mai bayarwa an samu mai karɓa an samu mai rubutu magana ta ƙare ba dole sai an samo shaida bayan wa rubutun adali ne ba zai ƙara ba ba zai rage ba sai aka ce wal yimlil ladhi alaihi alhaq wanda zai karbi bashi yayi imla'i ya faɗi abin da ya karba dan a rika rubutawa mai rubutu ya rika rubutawa shifta yayi shifta ni wane na karbi bashin dubu kaza a wurin wane akan nayi alkawari insha Allahu ranan kaza ga watan kaza zan dawo masa da wannan kuɗi kai ana faɗa kalma kalma kana rubutawa waliyattaqi Allah rabbahu me bashin ya ji tsoron ubangijinsa ya san iya adadin abin da ya bayar me karba ya ji tsoron ubangijinsa ya san abin da ya karba me rubutu ya ji tsoron ubangijinsa ya san abin da aka bayar waliyattaqi rabbahu kowa daga cikinsu ya ji tsoron ubangijinsa kar mai bayarwa ya kari kar mai karba ya rage kar mai rubutu ya karkace ya rubuta abin da ba shi aka ce ba kowa waliyattaqillaha rabbahu fi imla'ihi ya ji tsoron Allah ubangijinsa a wajen imla'in rubuta yawan wannan kuɗin wala ya baka min shay'an kar ya tauye komai daga cikin abin da ya karba din nan kar ya rage wala abu fa in kana allazi alaihi alhaqu safihan in wanda ya karɓi bashin kuma wawa ne fa ba wuya ya manta abu <laughs> lalle yana da hankali zai iya kasuwanci zai je har kasuwanni ya sayo kayan ruwan sayar amma wawa ne to ya za a yi sai an ausa fihan ko kuma wato auza ifan ko kuma rairauna ne yana da raunin tunani ba shi da yawan ba shi da rike abu ba tamu da baɗi ba mai kiyaye abu ne baya mantawa ba shi zai kiyaye amma zai manta in abu ya ɗan ja lokaci zai manta saboda raunin ƙwaƙwalwarsa to shi kuma sai aka ce aula yastadi aula yastadi an yumilla huwa ko kuma shi saboda dabaibayewar baki ba zai ma iya laba da labari ni ne wane na karɓi naira <laughs> dubu kaza ga wurin wane akan zan kawo masa ita ranar kaza ga watan kaza hakan ma ba zai iya ba falim lil waliyhu bil bil al yawa to waliyin ya zo ya masa imla'in da ya masa shifta wato ya shiftar abin da za a rubutawa wanda dan uwansa wawancan ya karba mai rubutu yana rubutawa don saboda kar a samu matsala Wastashir shahidaini min rijalikum magana ba ta kare ba bayan kun samu rubutu mai rubutu sannan kuma mai rubutun adali sannan kuma kun samu masu shaida sannan eh, abin sannan eh, sannan kuma an tsoratar akan jin tsoron Allah mai bayarwa kar ya kari mai karba kar ya kari kuma a samu mai rubutu a tsakaninsu sannan kuma sai aka ce to a samu shaida kuma mutum biyu wastashidu shahidaini min rijalikum daga cikin mazajenku a samu mutanen kirki mutum biyu su bada shaida mulleni ne shaida akan wane ya karfi naira dubu kaza a wurin wani akan zai dawo masa da ita ranar kaza ga watan kaza ni ne shaida sai a samu wani namijin shi ma ya faɗa haka shi ne shaida a samu shaidun maza guda biyu sai ya ce fa in lam yakuna rajulani rajulaini in ba a samu maza biyu a lokacin da aka kulla wannan harka da za su ba da shaida ba farajulun wa mar'atani to a samu mutum ɗaya na mutumin kirki a samu mata biyu mutanen kirki ga namiji ɗaya ga mata biyu tun da ba a samu maza biyu ba to namiji ɗaya ya bada shaida mata biyu su bada shaida akan lalle wannan harka an kulla ta ne akan miliyan kaza ko naira dubu kaza mata suna da riƙewa lissafi akan sha’an kuɗi sai Allah ya ce an ta dilla idahuma fata zakira mimman zauna kai mina hadari. matan daga cikin wanda kuka yarda da su wanda za ku iya sa su shaida matar da take da zaman miji zaman gidan miji zama na sunna matar da take karatu ba ta zama a jahilci matar da take da lura da aikin ibada ba ta wasa wajen harkar ibada ko da ba a watan ramadana ba za ka same ta tana yawan azumin nafila ko da ba a watan ramadana ba za ka ganta tana yawan sallan nafila mijinta ya bada shaida kan wannan to in za a kulla shaida in za a kulla a ma'amala ba laifi a kira irin waɗannan mata din su zo su shaida dan saboda kulla wannan mu'amalar dan in ba a kulla ka ba wannan wanda zai karɓi bashin nan zai shiga cikin matsala amma in ya samu bashin zai je kasuwanci ya warware matsala ashe kaga su ma sun taimaka sai aka ce an dilla ihdahuma kad in ɗayan ku in ɗaya daga cikin matan wata ta manta fatu zakira ihdahuma al-ukra sai ɗayar ta tunatar da ɗayar in ta ce wance ni da ma kuɗin nan ba miliyan biyu da dubu ɗari biyar da hamsin bane yake a miliyan biyu da dubu ɗari shida ke kuwa sai ta tunatar da ita eh an dilla ihdahuma fatu zakira ihdahuma al-ukra in ɗaya ta manta ɗaya za ta tunatar da ɗaya to a nan sai aka ce to tunda haka ne wala ya hada shuhada'u za ma du'u waɗanda ba za su bada shaida din nan kar su ki zuwa in an kira su kar su ce kai wanda ne harkar kuɗi fa na daina shiga cikin ta <laughs> ni gaskiya ba zan yi shaidan nan ba Allah ya ce kar ka yadda kai haka in dai an kira ka akan kai shaida kar ka yadda kai in ka ki ka saba wa Allah wala tasamu an takatubuhu kar ku kosa kar ku gajiya ku ce ba za ku rubuta shi ba ko menene ko kadara ya karba to a rubuta ya karbi turmin zani ashirin akan zai dawo da su ranar kaza ga watan kaza ko ya karbi bandir din shadda kaza mai kala kaza yan Najeriya ko yar Ingila akan zai dawo da ita ranar kaza ga watan kaza ko ya karbi bandir din bargo ko ya karbi dilar gwanjo mai dogon wando kaza ko mai shet kaza shi kenan ya halatta ba da wa'annan kayan suna ɗaure al'ada ta riga ta san su ta saba da su babu laifi amma kamar rigan nan ta wuya na kamar rigan nan ta wuyan mala abdurrahman a yi su dila guda a sai da su a ɗaure a dila musulunci da ba sai an kunce an ware kowace an gani to in kana son doguwa har iya na sai da ka sai ta annade sai da ka za ka sa ta tsaya iya gwiwa ranar kana cikin bakin ciki ko baka bakin ciki to saboda haka ba a yarda a sai da riga tana da daba sai an ware babbar riga ba a bi halatta a sai da ita tana da daba sai an ware saboda haka wala tusamu an takatubu sagiran aw kabiran ila ajalihi kar ku ce ba za ku rubuta bashi ba karami ne ko babba kuma zuwa ajalinsa zalikum aqsadu Allah. yin rubutun nan da ba da shaidan nan shine yafi adalci a gare ku a wajen Allah wa aqwamu lishahadati kuma shi ya fi ƙarfafa shaidu waɗanda za su shaida ɗin ya fi sun fi ƙarfi a ce a rubuce aka su a shaida ba da baki ake zuwa ake ba da labarin ai wane ne ya shaida aka za ka a ga takarda ma ga ranar da aka rubuta wa'adana Allah tartabu kuma shi ya fi kusaci ba za ku yi jayayya ba ranan biya mai kuɗi ba zai ce ba miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai na bayar ba a ce a alhaji miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne ɗari biyu ƙari kai in a rubuce ne dole a gan shi haka a rubuce saboda haka wa adana Allah tartabu shi ya fi kusaci da ba za ku yi jayayya ba illa an ta kuna tijaratan abin da ba sai ku rubuta ba illa an ta kuna tijaratan sai in ya zama kasuwanci ne na ha bainakum wanda kuke kewayawa da ita a tsakaninku alaysa alaikum jinahun Allah ta takatubuha irin wannan babu laifi a gare ku dan buku rubuta ba kamar yanzu Alhaji Baba yau masu daukan biredi mutum nawa ne suke zuwa su dauka suna da yawa ko to wannan ko ba a rubuta ba ba su zunubi ba na'am in so samu ne ko dubu ɗaya ne a rubuta sai ne ko in kasuwanci ne ga shagona ga shagonka za ka iya ɗauka eh, kayan nan na nawa ne na dubu kaza ne to in sha Allah ran laraba zan kawo malas sai aka ce a shi kenan ɗauki hadiratan eh, tudiru na na haɓai ku ta zaman gida ce kuke kewaye ta tsakaninku sai ka ɗiba ka kai shagonka ba sai an rubuta ba amma a ji tsoron Allah ranar da ka mutu kaga dole dai mai wannan kaya in ba rubutu ‘ya'yanka suna iya cewa ba abin su haka ne ko to a karantar da ‘ya'ya tsoron Allah wannan muna ma'amala da wani kamar yadda kuka sani abin nan ba a rubuce muke yi ba ko ajali zai zo ya mutu kar ku ce eh, an ce yana bin mu bashi kar a ce baya bin mu dan an ga ya mutu kar kuma ni na mutu mutanen gidansa su ce ana bin mu bashi ku ce ba a bi dan ba a rubuta ba ku ji tsoron Allah sai a karantar da magada irin wannan amma ko ba a rubuta ba dai babu zunubi akan wannan yawwa illa an kuna tijaratan hadiratan ha bainakum sai dai in kasuwanci ce ta cikin gida da kuke kewayawa da ita a tsakaninku falaysa alaikum junahun Allah ta takatubuha to babu laifi a gare ku dan ba ku rubuta ba ba laifi a gare ku dan ba ku rubuta ba ta idza atin ku rika kafa shaida in za ku yi mu'amalar gida malam mun hada kuɗi da ni da kai mun sai mota ta miliyan shida miliyan uku na bayar miliyan uku ka bayar to ka sanar da mutanenka ni ma in sanar da mutane na ko ba za a rubuta a rubuta ba ko ɗaya ya riga ɗaya mutuwa daga cikin mu motar nan ta waye ta mu ce mu biyu shikenan sai a sanya za a yi amma kar a yi abin babu shaida kar a yi abin ba wanda ya sani kamar duhunil jahiliya da an kana jin haushin ƴaƴanka duk kuɗin da zaka tara ka je gona ka yi rani ne zurfi ka binne da daddare ba wanda ya sani in ka mutu shi kenan zai su tafi ba su da ko da laga da su ranar da wani sai gonar yana aiki sai ya tono wannan kuɗin sai aka ce to Allah ya bashi sai ya ɗauki kashi ɗaya ya kai kashi kuɗi talmali musulunci ya amfana wannan jama'a wannan bai da nuna mana mutunta suna da imani fiye da namu a to in an riga an san tarihin abin za a iya kaiwa in ba san tarihin mai abin ba ba eh eh <laughs> eh tunda ka san mai gonar zaka iya kaiwa iyalinsa kai musu bayani to gonar wara din nan da na saya Allah ya sa na tsinci abu kaza a gona to in har za a je kotu shi na sai a je in kuma za a je kotu kuma ka san kai ne za a daidaita sai ka ce to me za ku bani ku karbi kayan yi sai su baka sai su ce to tun da miliyan hamsin daga miliyan goma za mu ɗauke miliyan arba'in yanzu eh, sai ka karba kwarai ko ƙwarai <laughs> in da ka ɓoye baka nuna musu ba ba tsoron Allah ne wannan kuma haƙƙi ne a baka a baka wani over five a ciki ah, alkumusu ake bayarwa ɗayan bisa biyar shi ne alkumusu liman asabahu kumusi ne duk wanda ya same shi wannan kumusin za a shi shauran abin da ba a sani ba ba yi shauran kashi hudun ba in ba mai shi sai a kai bitar mali in da mai shi sai su gaji kayan su da ba ba su ne ya goye don kasu gada to Allah ya sa suna da rabo sai a ba su ci su kakkasa na'am balaysa alaikum junahu Allah takawdu buwakum wa ashidu idza tabayatum wa la yudarra katibun wala shahi Allah ya ce kar a cutar da mai shaida kar a rubuta kar a cutar da sakatare kar ka ce ka rubuta mana kaza ta kasa kasa abun bai ji ba wajen ragewa ko karawa kar a yi wala yudarra katibun kar a cutar da mai rubutu wala shahidun kar a cutar da mai shaida kar ka ce ku shaida akan dubu ɗari kaza ne ku rage wani abu kar a yi haka ko a ƙara wani abu kar a yi haka ko ƙari ko rage kai mai rubutu ba a yadda kai ba ko ƙari ko rage kai mai shaida ba a yadda kai ba abin nan da aka yi iya shi iya shi za ka yi shaida abin nan da aka yi iya shi shi za ka rubuta wa in tabalu fa innahu fusuqun bikum in kuka aikata haka fa fasikanci kuka yi kuka yi bashin ba ba ba shaida ba rubutu ba komai fasikanci kuka yi ko mun san ka da nake yi ko mun sona da kake yi in muka yi bashin ba mu yi wannan ba domin yi fashin tsatsanci a mu ba mu yi wa Allah da'a ba yi wa Allah da'a shine a rubuta eh <laughs> ku ji tsoron Allah fi amrihi cikin al'amarinsa wa nahyihi da abin da ya hana ku halu wa yu'allimukumullah Allah fa yana sanar da ku ilimin addini dan kar ku rika yin abu da ka ku ji bashi fa yadda aka ce a yi shi ai masalihi umurikum Allah ya saukar da abin da zai gyara al'amuranku wato wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne akan kowane abu ba sai lalle bashi ba duk abin da muka kulla Allah yana sani tsakaninka da matarka Allah ya sani tsakanin mata da miji Allah ya sani tsakani da iyaye Allah ya sani tsakani da abokanan harkar yau da kullum duk abin da yake gudana Allah ya sani in mun ji tsoron Allah a ciki kuma lada za mu samu don mun yi ibada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan sa abinda muka kure kuma Allah ya yafe mana Allah ka gafarta mana gaba ɗayan mu Allah ka yafe mana kurakuran mu gaba ɗayan mu Allah ka biya mana bukatun mu gaba ɗayan mu Allah ka rayar da mu cikin musulunci gaba ɗaya mu Allah ka karɓi rayuwar mu cikin imani gaba ɗaya mu Allah ka sa aljannar firdausu ce makomar mu gaba ɗaya mu Allah muna roƙon ka ƙara mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ka ƙara mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah muna roƙon ka ka taimaki masu mulkin mu Allah ka taimaki malaman mu Allah ka taimaki mawadatan mu Allah ka taimaki 'yan kasuwar mu Allah ka taimaki masu sana'o'in mu Allah muna roƙonka kowa ka biya masa bukatarsa ta alkhairi Allah muna roƙonka ma'aikata kowa Allah ya taimake shi akan aikinsa Allah ya taimake shi da riƙon amara. Allah ya taimake shi da gaskiya Allah ya taimake shi da yin adalci cikin kowane abu hatta zaman gidan iyali Allah muna roƙonka ka samu gaba da duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ربنا wa تسبحانه